ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله على علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 26 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 15 ga watan 3 2026 muna cikin suratul nisa za mu tashi kafanin Allah subhana wa idha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فلا Allah madaukakin sarki yake cewa wa idha huyitum bi tahiyyati idan aka yi muku gaisuwa da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma yadda wannan gaisuwa da gaisuwa wacce tafi wannan din inganci da kyau aw rudduha ko kuma kuma yadda ita kamar yadda aka yi muku wannan shine gaisuwa na addinin musulunci da ake nema kamar yadda hadisai suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutum wato ya zo ya yi sallama ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alaikum ya tsaya a haka faradda alaihi sai manzo alaihi salatu wasallam ya bada ansa da cewa wa alaikum assalam sai mutumin nan ya zauna sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ashirun goma sun maja a karu sai ga wani ya sai ce assalamu wa rahmatullah sai kara wa rahmatullah ya rasulallah farar da alai sai annabi ya ansa yadda yi sun maja na sai zauna sai annabi ya ce ishirun sun maja a akar sai ga mutum ya zo shi kuma faƙala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu farar da alai shi ma ya yi wannan ukun gaba ɗaya sai annabi ya ba shi ansa sun majalasa sai zauna faƙala talatun sai annabi ya ce talatin yanzu mun san mai ma'anar bi ahsana minha aw rudduha idan mutum ya zo yace assalamu alaikum kana da dama ka ce wa alaikum assalam ka tsaya hakan ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh idan shi ko yace assalamu alaikum wa rahmatullah to ba ka da daman ka tsaya a wa alaikum assalam don ya kara wa rahmatullahi a farko to kai ma za ka kara wa rahmatullah aurudu haken in ya hada maka duka wa barakatuhu to kai ma ka hada masa wa barakatuhu wannan shi rudduha wannan shine idan kai maka gaisuwa a duk halin da kake ciki in ba halin da aka hana ba ga ansa kai kuma mai sallama idan ka zo sallama kada ka yi sallama ga mutumin da ya shagaltu ba zai iya ansawa ba ko mutumin da yake sallah ko yana huduba ko yana karatu ya mai da hankalinsa cikin tilawa yana ta bugawa in kaimar sallama ba zai iya tsayawa ya ansa ba to ka kyale shi ka ci gaba da abin da za ka yi ko ka jira shi in wurinsa ka zo dole ka jira shi in ka je gida haka za ka yi sallama assalamu alaikum ɗaya biyu uku sai an baka dama tsakanin zai zuwa ukun nan shi an baka samu dama ba sai ka koma hadisi ya tabbata daga sa'ad bin abi waqqas lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya je gidan shi annabi yayi sallama sa'ad yana ansawa amma a ƙasa ƙasa annabi bai ji ansawan ba sai da ya sallama sau biyu har sau uku annabi zai juya sai sa'ad ya gudu ya fito sai ya rasulullah ai mun ji sallaman kada muna ansawa a ƙasa ƙasa ne saboda arbakan sallaman kada ya dinga sauka a gidan amma kai in ka ji ka ansa kuma kai da kai sallama bayan an ansa baka da izinin shiga tsayawa za ka yi a adukulu in shigo in yi ce na'am suka shiga ka ce la sai ka juya an ce ka saurara sai ka saurara wannan ita ce aida. ba kawai in ka zo kayi sallama bane za ka shiga assalamu alaikum wa alaikum assalam akwai wani wurin da za ku yi sallama a ansa babu bukatan a tsaya ana jiran izini kamar majalisa kamar falon mutum inda wasu sun zo sun shiga kai ma ka zo kuna zuwa wasu sun riga ku shiga dama nan ne wurin da kuke zama dukanku wannan ba sai ka nemi izinin in shiga falon ko kar in shiga ba amma in cikin gidan mutum ne ko ɗakinsa to kar a shiga sai da izini hatta yana ƙanana akwai inda Allah ya ce su nemi izini ko umuman wa idza balaga al-atfalu minkum al-hulma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim in yara sun balaga kuma su nemi izini kamar yadda sauran suke neman izini amma akwai wani wuri kuma ko da su ba su balaga ɗin ba ma akwai lokutan da Allah ya ce salatu auratin lahu ko lokuta guda uku nan lokuta ne na tsaraici Allah ya ambata yara za su shiga ne mata na gida ne waye ne duk wanda aka aikansa yana shiga ya fita to ya dace ya nemi izini kafin ya shiga ya ce na farko shi ne min qabli salatul fajr ko kafin sallar alfijir cikin dare kenan وهنا تضعون ثيابكم من الظهيرة da lokacin da kuke ajiye tufafi ku na zahira lokacin rana wato bayan azhar dab kafin la'asar mutum ya shiga gida zai dan huta zai sake ko wa min ba'di salat al-isha kuma bayan sallar isha wayannan lokuta salatu auratin lakum lokutan nan aurat ne hatta wa'inda suke shiga gida su fita ma sun zo su nemi izini kafin su shiga amma ba haka ba wato suna da damar su shiga ba wa'in lokutan ba ka'idan neman izini na sallama shine sau uku ɗaya biyu uku ba a baka izini ba karkar ɗaya ka dinga kwankwasawa kuma amma idan ka tabbatar mutane suna cikin gida suna nesa sai da ba za su ci sallama ba wannan kana iya bugawa tare da sallama kana sallama kana bugawa duk da haka an ba su ji ba sai ka yi tafiyar ya da sallama a tsakanin musulmai abu ne wanda yake yana da dimbin lada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi ingantacce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu sai ta awala ah, adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai ta afshu salama bainakum wato ku yada sallama kun gaya muku abin da in kun yi za ku shiga aljanna shine me guda uku ya kirga na ɗayan shine ko in na ƙarshe shine yada sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam addu'a ce fatan alkhairi amincin Allah shi tabbata a kanka kai kuma ka ta ansa masa da cewa amincin Allah shi tabbata a kai shi wannan shi ne gaison annabawa babban mu Adamu alaihi salam da shi aka kare masa annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa hadisi Adamu alaihi salam lokacin da Allah halice shi a cikin aljanna yace je ga mala'iku suna zaune je musu sallama yaji irin ansan da za su ba shi. Shi ne kuma gaisuwansa da al'ummansa har a tashin tsiya Ta je musu sallama suka aure kuma akwai hadisi da ya nuna akwai wani gida wani bene a cikin aljanna liman tayyaba al-kalam wa at'ama wa at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa salla bil-layli wan-nas niyam ko inna za su mutum ya samu wannan bene na gidan aljanna kada mutum ya ce don ya yi fushi da wani ba zai masa sallama ba ko kun kauracewa juna akan wasu abubuwan ku sallama ta hada yan kuma an yi sallama an kaucewa hijran din bai halatta musulmi ya kauracewa dan uwansa fiye da kwana uku ko khairuhuma alladhi yabda'u bis salam wanda zai fara sallama shine mafi alkhairi to ka zama kai ne mafi alkhairi wanda zaka fara sallama ga wanda ya kaurace maka kuma mutum ko kana sallama bayya ansawa ka dinga masa sallama annabi alayhi salatu wassalam yace in shi bai ansa ba halittun da sun fi shi alkhairi za su ansa su ne mala'iku shi kuma zai samu nashi rabon na abin da ya daidai da shi wanda ya hana shi ansa amma karka daina yin sallama a sallama kuma mutum kaɗan in suka haɗu da mutane da yawa su kaɗan da za su yi mutane da yawa sallama mutum ɗaya ne da mutum biyu to shi ɗaya zai sallama wa mutane biyu amma su suka yi masa sallama sun bi shi alkhairi haka kuma mutumin da yana zaune sai ga wani yana wucewa mai wucewa shine zai sallama ya sallama rakibu ala almashi wal mashi ala alqa'id wanda yake kan dabba wanda yake kan mashin kan mota ga wasu suna tafiya a kafa to kai ne zaka yi musu sallama in kuma ana tafiya da kafa shi kuma yana zaune to mai tafiya da kafan zai sallama ga masu zama idan kana tafiya misali da mota ko da mashin ko da keke mutanen suna zaune daga nesa in ka ce assalamu alaikum ba su ji muryanka ba sai ka hada da hannu ka nuna musu assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga an yi duka na in ka zo za ka shiga gidanka ba ka yi sallama wajen iyalinka ka yi sallah wai da da kalcin buyutan fasallimu على أهلها تهية من عند الله مباركة طيبة wannan kada ya isa mu rike sallama gaisuwa ce wata gaisuwa ce daga Allah mai albarka mai daɗi Allah yake wasafa sallama da wannan lafazi to yaya idan muka zo muna hadawa da wani su gaishe gaishe asali dai sallama ta zama ita ce farko ta zo alaikum alaikun salam sannan ku zai tafi. ina kwana ina yini ya zafi ya sanyi A wani ka ba zan ce maka ya ibada ba me yasa ba zan ce maka ya ibada ba ni ina ganin wace ibada ne muka yi wanda hayayyar yawan da za mu tambaye juna ya ibada ni abin da nake tsoro ke wace ibada ce muka yi wanda har za ka ce ya ibada kuma in ka yi din ibada ta karbu nan ne magana take ne dukkan ba za ka taba ji ba za ka taba ji na nake maka ya ibada ba insha Allah in na faɗa maka dundube ne amma kai in ka ga mu zan san yadda zan kubutar da kai na ka wasu yana jin ko kun gane ni ne suna yawan ka ga mu na ina zullewa ba yanzu za ka yi tambaya mutum halin da yake ci yana karatu za ka ce ya karatu ya yana kasuwanci ya kasuwanci yanzu ne ya hanya in tafiya ya dawo don ango ne ya angonci ya dawainiya aure azum ya yi duka muna yi me na ka tambaye kai magana yi suna nufin wa ya azumi shi ne ibada eh, ni ra'ayi ni ne ai nake magana wannan fahimta ta ce na ne ni ka in ce maka ya ibada ɗin ka duba ibada magabata wani irin ibada suka yi suna tambayin juna da wannan mudin mafa daga bayan ne yanzu aka fara shekaru biyar goma babu su ni na sani don an fara ne a saudiya a nan ba a yin kagamu da mutum aikin hajji ko umra ko a harabi tun da a can kun je kuna tsawafi kuna sallah ne sai ka ji yana iya ibada ya ibada to yanzu ya zo yau ma iya ibada sallan ka da duk wasu wasu ne a ciki rike matarka da kai ma duk wani zaluncin da daga ta. me na mutatacce ne ma tukun za mu ce mutum ya ibada in za ka faɗa ka faɗa ni ban hana ka ba amma ni karka gaya min amma ba laihi kana iya tambaya mutum eh, ko ya yi jinya ya tashi za ka tambaye shi almuhim dai bayan sallama ina kwana ina yi ne wannan za ku iya ku yi tsakanin amma kar a bar sallama ana ganin mutum ana gabanin gudu ranka daɗe yalla bai ko a bar sallama wannan kuskure a yi sallama in yi so za ka tambaye gidan na fulani har kaji suke tambaya ko har dabbobin gida in irin za ka yi wannan dai ya saura gare ka musulunci bai hana mu al'adar mu matukar bai saba wa addini ba kuma sallama ba bambanci mata da maza yara da ƙanana mace in ta zo za ta yi sallama assalamu alaikum ba gafara ne ba ba kuma lalewa ba bayan sallaman sannan duk wani abin da kuke yi naku sai ku yi wadda hayyitun bitahiyya idan aka gaishe ku da wata gaisuwa mai girma sai Allah ce fa hayyu bi ahsan minha kenan gaisuwar da aka yi muku din ita ma tana da kyawu amma sai Allah ya kawo af'al at-tabdil don gaisuwar ta ku ta zama ansawa ta fi ta farkon aw rujuha ko kuma ba za ka iya mai da wanda ya fi nashin ba to kai mayar masa gurguru malamai suka ce wannan ya shiga karkashin dukkan nau'ukan gaishe-gaishe me ake nufi idan mutum ya zo ya yi maka alkhairi in ka tashi ka saka masa da alkhairin da ya fi nashi in wani ya tashi daga kawai ya zo maka da rogo ko gulli ko ɗan gyaɗansa to ka samu wani yadi wani riganka mai kyau da ka ɗansa ka haɗa mishi da naira ka dubu biyu ko uku ka haɗa mishi kaga ya fi nashi to ga ahsana min hakiya duk wanda zai maka alkhairi ka saka masa da abin da ya nashi wannan al'adance mutanen mu suna da shi musamman a waje abin da ya shafi bukukuwa ko abin jajantawa suna taimakawa juna wani lokacin ma za ka yi biki baka ji zafin bikin ba ko saboda tallafi da mutane za su yi maka to inda za su yi kuskuren shi ne wasu idan suka kawo maka kayi bikin kaɗin in nasu ya tashi suna jiranka idan baka kai ba har za a yi magana wata in ta yi bikin ɗaya biyu ko uku baka kai mata ba to sai ta kirga ta ce to na farko na kawo kaza na biyu na kawo kaza na uku na kawo kaza saboda haka ina jiran abu yayi tun da ba so a yi zumunci da kaga abun ya zama ba bai zama don Allah ba ke amma musulunci ya yadda shi ne aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada abu don ya jira a bashi mai yawa wala tamnun tastaghfir kuma kai yanzu kana son wani abu a gun wani kana so ya maka wani alkhairi sai ka je ka yi kokarin ka ka samu manyan kaji guda biyu ka kai masa ka gaishe shi shi kuma bai kudi ne a jaki kaga in ka tashi ka tafi ba zai barka haka ba in ya kwaso maka sai ka ce to alhamdulillah amma kar ka dauki hakan sana'a kuma kar wannan ya baka kuma ka je wani wajen bari in kai wa ne ma shi ma ya bani to wani wurin in ka je ba za ka kai labari ba wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wa a'la anwa at-tahiyyati huwa ma warada fi ash-shar'i min as-salam mafi kololuwar darajar gaisuwa wannan shi duk gaisuwan da ake a duniya babu kamar wannan a wani in ya ganka daga can ya durkusa wani ma ya kwanta flat a cikinsa duk ma mai ake yi a hasar tahiyya ya tun Isla. yayin gaisuwa shine gaisuwa musulmi wannan gaisuwa shine gaisuwan farko ko shine gaisuwan karshe adamu farkon gaisuwan da yawa mala'iku assalamu alaikum tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum wannan shine gaisuwar mu a nan duniya da lahira mu koya wa kanmu kuma zamanto muna sallama ga wanda muka sani da wanda ba mu sani ba an tusallima ala man arafta wa ala man lam ta'rif yana daga cikin alamun tashin kiyama kamar yadda ya zo a hadisi rashin sallama sai ga wanda ka sani inda musulmi ne kai masallama, sallama assalamu alaikum yaro za ka yi sallama mata ma za ka wuce kusa da su kai salamu alaikum mace yanzu za ta wuce taron mutane to nan ne ake ganin kata ji assalamu alaikum kuma ya zama wani abu amma an babu hijina za ta ta yi sallama in za ka shiga masallaci ba da assalamu alaikum za ka shiga ba don akwai addu'a da aka ce na shiga masallaci da addu'a za ka shiga masallaci sai dai ka zo kan wani kana so ka gaisa za ka yi masa sallama amma za ka shiga masallaci assalamu alaikum wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada babu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك sai ka shiga da kafar da to idan kana sallah kai ma sallama ba to tujibu bil isharah za ka ansa da nuni salamu alaikum suka yi ba ba gyaran murya ba ne in mutumin ya jahilta kana sallah ko makaho ne bai ya gani balle ya gaggaga hannunka kana iya kai kabbaran ka bayyana kabbara da kake na ruku'i ko na dagawa ya san cewa kana sallah ba a sallama da karatun qur'ani wani zai zo ya kama tilawa a san cewa shi ne ba a yin haka lafazin da shari'a ta ambata da ita zamu suna sa rington a waya ƙur'ani rington na sallama bai dace ba kwalaton eh, rington wato an kira ka ƙur'ani ya karanta ko mm. ba daidai ba ne ya yi karanta inda bai dace a yi karatun ƙur'ani ba kuma lokacin da za yi fara ɗin wani lokacin ba gaban da ya kamata a fara aya ba ko gaban da bai kamata a tsaya ba za ka yi receiving call kuma ƙur'ani a'ala wa ajal ya zama to ringtone ah, na waya ƙur'ani فاستمعوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم to a girmama sauraron Qur'ani bai kamata ya zama ringtone ba ko kalatin Thank you. Allah madaukake yake cewa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ku ansa da fiye da abin da aka gaishe ku da shi ko kuma ku mayar daidai hadisi ya tabbata daga ruwayar bukhari da muslim da adi daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yace idza sallama alaikum al-yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alayk idan yahudawa suna muku sallama ɗaya zai ce samu alayka ne mun assalamu alayka Ka wannan lokacin sai ce faƙul wa alaika in bai hudu ya maka sallama ka ce wa alaika sai kuma hadisin abin huraira manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda daul yahuda wa nasara bis salam kada ku fara yahuda da nasara da sallama wa idza laqitumuhum bit tariqi fattaruhum ila adyaqihi idan kuka gama hanya ku bukatar da su zuwa matsi matsinsa <laughs> musulmi jarimi ba rago bane ba mai zankar da kai in ya gamu da mummine ne wannan shi ne ayar adillatin alal mu'minina a izzatin alal kafiri karka dauki kaskanci amma idan ba na sare ko kirista ya ce maka assalamu alaikum da lafazi mai sallama za ka yi ansa masa da yadda ya yi sallama mai kyawu amma wanda ya canza shi ne za ka ce wa alaika ko wa alaikum musamman yahudu su suna yi da gangan kamar da suke ga annabi sallallahu alaihi sallam. hadisin ya aisha ta nuna ba wanda su zo suka yi sanar suka ce assalamu alaikum la'ana ita har ta kara da la'ana annabi ya ce aisha ki hakuri wannan sai ta ce rasulullahi baka ji yadda suka faɗa ba annabi ya ce to aina na ce musu wa alaikum yadda suka faɗa ne sai ya koma kansu inna Allah lalle Allah madaukaki ko na'am fa ayyubi ahsana minha aw ruduha inna kana ala kulli in hasiba lallai Allah madaukaki ya kasance mai hisabi ne akan dukkan komai babu wani abu da ke goya gare shi subhanahu wa ta'ala sallama da kake ganin kankanin nan da yi shine dalilin shigan ka ga hadisi da muka karanta afshi salama dalilin na shiga ka karanta Allahu la ilaha illahu Allah subhanahu shine kadai la ilaha illahu babu wanda ya cancanta da bauta sai shi subhanahu wa ta'ala la yajma'annakum lalle wallahi zai tara ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin qiyama la raiba fi wannan rana da babu shakku ciki wannan Allah yana tabbatar mana da tauhidinsa yana ba mu labarin kadaicinsa Allahu shine Allah la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah Me ce bauta Me ce ibada na ba mu sani ba bauta shine ko bauta ita ce dukkan abin da Allah yake so ya shar'anta bayansa sunanta bauta ne to Allah kadai ake roko wa za a roka Allah yanka Allah sallah Allah tawakkuli Allah ƙauna da tsoro da tsammani da neman tsari da neman kubuta duk daga Allah wannan shine la ilaha illa huwa la ma'budu bi haqqin illa huwa ba wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shi kadai wasu suka ce suna da gumaka wasu suka ce suna da ranaku wasu suka ce suna da wannan sai Allah ta la yajma annakum wallahi Allah zai tara ku ila mil kiyamati zuwa ranar kiyama wacce take la raiba bi babu kokanto ciki duk wanda ya rike wani abun bautan sa ya shirya zai tsaya gaban Allah da ba wanda ya cancanta da bauta da shi idan mutum ya zo da wani abu gaban Allah wanda ba tauhidi ba ba shi ba tsira Allah ya kare mu daga shirka ya kare zuri'ar mu daga shirka shirka sha'aninsa na da girma za ka yi mamaki muna yawaita magana akan shirka saboda abin ya yi wa cikin al'umma ana wa'azi kamar ba a yi ana karantarwa kamar ba a yi mutane suna tunkarar junansu da shirka dole sai na kaskantar da wani in ka ce la ilaha illallah ba ka nuna kai baka da iko baka da komai sai abin da Allah ya yi da shi ka dogara gare shi kamar da lamarinka amma ya za ka yi ka tashi kana fada da wani cikin abin da Allah ya bashi ta hanyar tsubbace-tsubbace da tsirce-tsirce da safe-safe da binne-binne yau ya kai maita ma ana tsayawai. wai dubu biyu da dari biyar ba wani wurin dubu hudu maita tsafi cultism mutum zai shiga zai zo ya dinga ba da jinin danginsa wani su dinga cinye mutane me za ku zama a wanda? ta irin wannan tukun aje mu rage magana akan tauhidi mata suna yi maza suna yi muna cewa mu koma ga Allah mai tauhidi mu yi alwala mu yi sallama mu ta Allah a cikin ibada mu mutu mu shiga aljanna amma mutum ya zo ya ce shi sai yayi wani abu da sai ya nakasa wani me ya tare maka mace a gidan mijinta kafin da ita yana zuwa kasuwanci cika hana shi fita a gidansa yana zuwa aiki ka kungura masa ciki ya zauna a gida da tsafi da zuba masa wasu kazantan tun abubuwa a cikin abinci ina za a cika da wannan da tsafi duniya da babu zama ba wallahi mu shiga taitayin muna faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah muna sallah muna azumi kar mu manta da wannan aya wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran Allah yake faɗin haka ba kuma shine mai hisabi yau sisi camera ma ba zai bar wasu abubuwa kanana ba kwamfutan nan sun kasa masa abin da ba na shi ba zai watsar maka Allah ya faɗi haka kuma mutum ya yi abin da yake so mutum ya yi wanka da jini wai yana son mulki jinin ba na ɗan adam kuma yana son mulki ɗan adam wannan zai yi tausayin ɗan adam ne kuma ga yara ƙanana wai za su yi kudi firanjin ko? za su yi firanjin mutum ya duk wani abu na ƙazanta wai ya yi kudi wai kudin nan baka yi shi ba ina zaka shiga zai hana ka mutuwa abu ne ɗan lokaci ba ko ka barci ko ya barka lahira kuma an ka shiga ba fita ko aljanna ko wuta don Allah mu zai mu yi tunani muna faɗi la ilaha illallah din nan mu tabbata cewa tauhidin nan ya zauna mu bar zulkulle mu bar abin da ba daidai ba mu koma ga Allah wannan shine fariban mu mun shiga ramadan din na riba mu ba mu karfafa tauhidin mu mu samu kusaci ga Allah wajen neman yardansa da ibada wannan shine riba mu cikin ramadan da wannan ne zamu wuce wanda musu cikin ramadan din ba amma mu shiga ramadan da shirka mu fita ramadan da shirka ba mu kai mana ba bayan bakin to la yajma annakum wallahi Allah zai tara ku ya kawo da rantsuwa ina yawmil qiyamati la raiba fi babu shakku da akwai kafiran da suka rantsa ba za a tashin kiyama ko زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فألا تقول بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق بجلن سؤال لا يجي قيامة أنا نستفيد فأي ألام القيامة أنا نستفيد muna ganin ana saukar da ruwa ƙasa busasshiya ka yi shuka ta tsara haka mu ma za a ji abin nemo in lokacin ruwan da za a yi mana na halitta sai a yi ruwan sai mu tashi kuma na ku minan Allah hadisa wa ke da gaskiyan zance kamar Allah la ahada ku minan Allah hadisa ba wanda ya kai Allah faɗin gaskiya kuma ku minan Allah qila ba wanda zancensa ya yi gaskiya kamar na Allah Allah ya yi rantsuwa za mu yi tashin kiyama Allah bi da mu kunyar kiyama Allah lullube mu da rahmatsa na'am فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن نجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله مدوك في سلكيتي فما لكم في المنافقين فئتين شمي كغريكم ياكم سو إيماني جميل da wa'annan munafikai kun zama kashi biyu fi'ataini kun zama kashi biyu akan munafikai asbab na wannan ayar malamai sun yi bayani daban-daban amma ruwayar imamu ahmad rahimahullah daga zai rudan sabin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar yakin uhud sai ga wasu mutane suka koma wato abdullahi bin ubai ya zai ja hankalin wasu mutane a kan cewa yakin nan ba ba za a yi ba ko an yi ba nasa sai ya ja hankalinsu sai ya zo da mutane kusan sulutin jeshi ya koma da su to a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fara magana akan wa'annan mutane wasu ga ce a'a wa'annan fa a kyale su wasu ga ce a'a su ma suna tare da wa'ancan a yaƙe su suna kai kawo tsakanin su sai Allah mana ku ce fa malakum shi me ke gare ku ya ku masu imani fil munafiqin akan wa'annan munafikan fi atani kun zama kashi biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da madina yace innaha tayyiba madina tayyiba karkakkar gari da dadar zama da ita kuma yana cewa wa innaha tanfil khabatha kama yamsi khiru khabath hadid madina na kankare mutanen da ba na kwarai ba kamar yadda wato ziga-zigi yake kankare wato dattin karfe idan mutum ya sa karfe mai tsatsa a cikin wuta yana busa zuga nan kaga zai fi zubar da wannan jikin karfin ya zama shi kadai jajir to hakan nan kuma cikin garin madina yana kankare mutanen da suke munafukai za su zama masu imani da kadai za su zo wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda zai faru a karshen zamani shine na karshe shine lokacin da dajjal zai fito dajjal zai yawo sai ya zo madina ba zai iya shiga madina ba saboda mala'iku suna tsaron madina sai ya tsaya a bayan madina wajen dutse can sai madinan za ta yi wani girgiza ta wani lokaci duk wani munafiki zai gudu zai je wajen dajja wani ma zai je da kallon labari ne in ya ji abin ya rusa da shi shi yasa aka ta duk inda ka ji labarin da jihar to karka yi kusan wajen karka je aini na ji labarin sa aina sani ni zan gudu a'a karka je wajen to wannan shine madina tana tsarkaka bayan Allah kuma ko yau za ka ga sukunan madina wato zama madina sai masu juriya garin akwai natsuwa akwai imani amma kuma in tsanyinsa ya yi tsanani ba ka mashi in zafinsa ya yi tsanani ba ka mashi na sallallahu alaihi wasallam har yi addu'a ga wanda ya haƙuri da sanyin madina da zafin madina kuma in ɗaya in ɗayan ku zai iya mutu a madina ya mutu a can in za ka yi ka mutu a madina ya zai ka mutu a can za ka samu ceton annabi kuma ka amintu daga fitinan dajjal ba zai shiga ba amma ka mutu a Najeriya kuma ce aini ba zamani nan zamanin sa nake ba muna da nisa ah kai dai kawai kai addu'a Allah ya kiyaye ka don wani ne ya mutu shekaru aro aro da jazzai zai tsaya kan kabarin sa ya ce ka tashi kuma ka tashi din haka akwai fitina Allah ya raba mu da shi Allah ya ce wallahu arkasahum bima kasabu Allah shine ya kafa su saboda laifin da suka aikata arkasahum bima kasabu ma'ana raddahum wa awqa'ahum fil khata ya mai da su ya tabbatar da su akan kurakuran nasu saboda abin da suka aikata na sabawa Allah da sabawa manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce aturiduna an tahdu man adalla Allah shin kuna so ku shirye da wanda Allah ya batar da shi ne wanda Allah ya batar da shi ba mai shirye da shi wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka samu masa hanya da shirya ba to da haka an kaga mutum ya shiryu ya gode wa Allah shi ma ya gode wa Allah kai da ka gan shi maka gode masa Allah kuma ka roki Allah ya tabbatar da shi shiryan nan ba ta kowa bace ta Allah ce kuma wani malami ke cewa kada ka yi mamakin wanda ya bata ya ya bata ka yi mamakin wanda ya shiryu ya ya shiryu saboda hanyoyin batan suna da yawa wala tattabi'un subula tafarkin bata suna da yawa amma tafarkin Allah ta shirya guda ɗaya ce wannan hadha sirati mustaqiman fattabi'u tafarkin Allah ɗaya ce to mutum ya daliba ya kama wannan ɗayan wallahi abun ayaba masa Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi waddu law takfuruna kama kafaru wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila mun karanta ko duk wanda Allah wato ya baddar da shi to ba za ka iya san masa hanyar shiryar da shi ba ba za ka iya samar da shi ba duk yadda kake bayanin dalilai da hujjoji basira ta toshe ba basar din ba ne basira ce ba zai iya ganewa ba waddu lau takuruna kama kafaru sun so da kun kafirce ya wadduna wato suna kauna matuka su mai da ku kafirai kamar da su ma sun kafirta kalmar wudd ya tsananin son wadda alladhina kafaru law tazguluna an aslihatukum wa amtu'atukum to ku zaman kuna wato shiga yi ku daga abin da suke yi kada ku sake musu su janye ku daga imanin ku zuwa kafirci fata ku nuna tsawa a sai ku zama daidai da su haka suke su walan tarba an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata za a jawo ka za a jawo ka in an jawo ka ka dan jawo sai a kyale ka kamar ba a sani ba a danga jawo ka sai can wani lokaci kawai sai kaga kabar musulunci in ka zo ka za ka shiga gida mai kon assalamu alaikum ka ce morning ko kuma A daga an ɗebe ka sanin? an zo cin abinci an kama ka cokali sai aka ji maka hawk a hannun dama spoon a hannun hagu yanan cokali a hannun hagu kawai zuɓi ka an kara ba sai ka fada shi a hannun hagu kana shi a hannun hagu shi kenan da kaɗan-kaɗan yaran kan ta tashi sa su makaranta ta ce makaranta mai turanci zaka nemi su je ba ba ba kamar akan su ba zani ba dogon wando sai suke ya gwiwa ina ce mai haka wallahi akwai turanci akwai turanci akwai grama malama hamata duk a buɗe gashi haka ake karanta da ya kaga an jawo ka tana ne kana cewa ai yara ne za su yi karatu to yaran nan ana kafa abu ne a zukatansu suna tashi da shi yau da gobe haka an zo an ce a kai na addini sai a ce to abin mai abu addini kawai gashi muna sallah na ai it's okay wa'inda suke taimakon addinin Allah kana ganin ba san abin da suke ba kaga an jawo matar kama za ta fita da kimar ta rufe jirgin jikinta da lafaya ko da kimar za ta fita suka ce wannan ya haka ai wannan wannan ba wayewa bane ai ni ba zan dauke ki a mota na ba sai kin sa gele sai ta sa gele haka eh a gaban mota wai kai ka iya kiwon mace Allah ya ji kan shaka baji yace sai ka ce doki eh wani yana so ya ya kiwo ta matarsa ili ya barta da tsire shi ta fita ana kallo sai ya ji dadi wai ya iya kiwo shi ne mala yace sai ka ce doki doke ne ana so ka kiwata ka fitar ana kallo ko mata a su to kaga wadura ta turuna kama kafar wata kununa sawa'adin ba lokaci ɗaya ne za zo sai ka zo ka kafirta a'a da kaɗan da kaɗan ne za a zamar da ku wani lokacin sallah sai a sa miti sai a zauna ta miti lokacin sallah ya wuce to in kana tashi kuma sai a zo ce ga wannan maka san hannu wasu za a kama ka fayil kana san hannu gaba ɗaya kamar dama maka kai baka yi sallah ba, can har ka zo ka zama kawai ba ruwanka da sallah waddu lautar korona kama kafa saboda haka musulmi ya ji shi musulmi ne. a ko ina ka ji kana da addini Allah madaukakin sarki ce wala tattakhidhu minhum a hatta yuhajiru fi sabilillah kada ku dauki masoya cikin su har sai sun yi hijira wajen ɗaukaka addinin Allah wato su bar abin da suke mara kyawu su dawo zuwa ga abin da Allah yake so wanda suke da nau'ukan kafircin nan su kaura daga ayyukansu na kafircin sai aiki na imani tsantsa in haka ne shi ke na mutu Allah madaukakin sarki ce fa in tawallaw fa idan suka juya baya ga barin bin wannan tafarki na Allah da tuba Allah ya kama su tuluhun ku kashe su haythu wajadtumhum duk inda kuka same su babu alaka babu kauna babu alkawari tsakanin musulmai da su Allah madaukake ce wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira a gane da dai kada ku riki wani masoyi ko wani mai taimako a cikin su sun riga sun bayyana kafircin su kuma hatsarin su yafi hatsarin wanda yake gefe domin su suna tare da ku suna jin abin da kuke yi suna ganin abin da kuke yi suna kai labari ga makiyan informant kenan go suna kai labari to wa'annan sun fi hatsari fiye da wa'anda su ba su imani ba sun zauna a gefe إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أنا كما ألا مدفك يا توجي يا كلي وصمتاني لك تجنسوا wato idan duk inda aka same su Allah ya ce fa khuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum ku kama su ku kashe su a duk inda kun same su kada ku riki wani masoyi daga cikin su ko wani mai taimaka muku to anan sai Allah ya ce banda wa'annan illal ladina yasiluna ila qaumi ya toge sai dai wasu mutane wa'anda wato suke da sadarwa tsakaninsu da wasu mutane bainahum wa bainahum mithaq tsakaninsu da su akwai yarjejeniya su suna cikin ku musulmai ne akwai wasu kafirai da suke mu'amala da su akwai yajeje ne na zaman lafiya akwai alaka kyakkyawar tsakaninsu suna mu'amala to wannan mu'amala da suke da wa'ancan ɗin nan bai kamata ku ku karya ba wannan shine yasiruna bainakum illa allazina yasiruna ila qawmin bainahum wa bainahum mita wannan yarjejeniyar za a karra shine man yasiru ila qawmin bainahum wa bainal muslimina ahad wa mithaqun bi tarkil kitab tsakaninsu da musulmai babu yaƙi su suna wannan mu'amala bayan mu ilihim zai iya zuwa wajensu bai ya kuno da hukumuhum fi haƙƙani dami wal mari yana da hukuncinsu wajen kiyaye jini da dukiya na biyu kuma au ja'ukum hasira suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum sai kuma waɗanda suka zo muku wato suna samun kunci zuciyarsu ba ta barin su su zo suna yaƙanku. ku ba ta barin su zo suna yankan wa'incan suna so a yi zaman lafiya ba sa son tare da zaune tsaye to wa'innan su ma ba za ku ce za ku yanke su ba su ba su suka yi ba neman lafiya suka yi hasira su durhun an yi ƙatilu suna jin zafin a ce sun yaƙe su au yi ƙatilu ƙaunahun ko kuma au ko kuma hasira su durhun din ne yake aiki akan cewa suna ba sa jin daɗin a sun mutanen su to wannan kuma za ku yi mu'amala da su Allah ce walau sha Allah da Allah ya ga dama la sallatahum alaikum faraqatalukum da Allah ya horar da su akan ku ya ba su dama akan ku da sun yake ku amma tunda ba su yake ku ba sun koma gefe ba su taba ku ba suna zaman lafiya da ku to karku taba su babu addinin da yake son zaman lafiya kamar addinin musulunci amma yau an yi cikin do akan sa ana nuna shine addinin tare zaune tsaye kuma su ne ba suke tare zaune tsaye in ba haka ba yanzu fitintunu da ake a duniya wa ake tayar su ne su ne da rigansu da wandonsu da fuskarsu ko kuma su ne da rigar wani da wandon wani da fuskar wani amma su ɗin saboda haka addinin musulunci ya koyar da mu lafiya da zaman lafiya kuma wannan da suke yi don bata wa addinin musulunci suna ɗin ba zai kai su nasara ba tunda yanzu ana zamanin da yanzu komai ya ci gaba technology ta ko ina an tashi ko da kowane bangare ba wanda ba a yi ba don me don a ga musulunci ya gurfana ya durkusa amma a lokacin ne musulunci yana busti kwakwa yana yaduwa yana karfafuwa ka je turai yadda kake ga mutane suna musulunci mata manya yara suna karfa addinin musulunci ga wanda ake haifa kuma ka duba gaza na falastin da ake yakan su cikin watanni kaɗan ɗin nan an samu yara jarirai wajen mutum dubu biyu da wani abu maza aka haifa a gani suna kajewa allah yana da wani wale yau kuma ba san ina suke ba Allah madaukake ce walau sha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam wa in i'tazalukum idan suka nisance ku suka kauda kansu gabarin ku falam yuqatilukum basu yaqe ku ba wa alqaw ilaykum assalam suka jefa muku kalmar zaman lafiya suka ce su zaman lafiya suke so ayi amana kar ayi tsangwama Allah ta fama da Allah lakum alaihim sabila ubangiji Allah bai sanya muku hanya a kansu na taba su ba don cewa shi ba musulmi bane kafar maza Allah bai yarda ba sai in ya taba saboda haka mu a ƙasar nan muna zaune da wanda ba musulmai ba su ma suna addinin su muna addinin ba hana mu mai kasuwanci da su ba sauran mu'amala ba hana mu ba amma kan su taba addini kar su taba mana mutane da sunan kaza mu ma kar mu taba nasu amma suna zaune suna addinin su don mutum shi ba musulmi ba ka je ka far masa ko a gidansa ko a wurin bautansa wannan ba karantarwa addinin musulunci ba sai dai karantarwa ne na masu neman tada zaune tsaye a ce garin ba lafiya ko kasar ba lafiya wani ma shi ne ba cikinsu zai fita ya zo ya sa riga wai shi musulmi ne kabbara ma bai iya ba don ya ji ana kabbara zai je ya ta'addanci ya yi kabbara sai a ce musulmi ne suka yi musulunci nan abin da ake masa Allah kaɗai ya sani makaro laili wannan hari daban na kusa da nesa daban amma duk da haka gashi musulunci yana tafiya da kafa saboda ka mu musulman mu ɗaukaka addini mu kare mutuncin addini da kyawawan mu'amala da ɗabi'u da zamu nuna kar mu wuce gaban addini mu muje mu yi abin da addini mu bai ce ba akan wasu mutane su yi mana mummunan fassara a mu tsaya akan abin da addini mu ya gaya mana duk abin da ake so yana na cikin addini kuma ja'alallahu rahmanahu wa ta'ala ka tajuruna ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركفوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا كفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Allah madaukake ce sa tajiduna akharina kuma za ku tadda wasu daban wa'inda suke yuriduna an ya'manukum suna so su yi zaman lafiya da ku su yi yarjejeniya na amara. wa ya'manu qaumahum kuma su zauna da mutanen su lafiya haulai fi surati zahira kaman taqaddamahum walakin niyyatu haulai ghayra niyyati ulai wa'inda da muka faɗa cewa suna so su zauna da mutanen su lafiya su zauna da ku lafiya wancan da gaske ne suke yi amma su nan din da munafirci suna so su zauna da mutanen su lafiya su zauna da ku lafiya amma a zahirin ne suke nuna muku amma a zuciya ba haka bane shi yasa Allah madaukaki ke cewa yurinu ay ko wa ya'malu qawmuhum kullama ruddu ila alfitnati sun fiha duk lokacin da suka aka mai da su zuwa fitina zuwa shirka zuwa wasu abubuwa da suke na taba musulunci to za su je su gunduma ciki in fiha za su inhima wato mutum ya fada abu ya ta ɗibawa to saka za su dinga yi a cikin kafircin kare kenan dama suna ciki da Allah ya ce to su waɗannan siffofin su da kuka ji fa in lam kuma idan ba su nisance ku sun kauce sun je sun zauna da waɗanda suka yadda da sun ba wa idai kuma salama ba su jefa muku kalmar zaman lafiya ma'ana ba su nemi ku zauna lafiya ba har yanzu suna wannan kai kawon nasu wa yaqubu aydiyahum ba su rike hannayensu ba ga barin yakan ku Allah ya fa kuzuhum ku kama su da ribantattun yaki in ya kai na kisa ma waqtulhum ku yake su haitu faqibtumhum duk inda kuka gamu da su ai haitu laqitumuhum duk inda kuka gamu da su to ku gama da su saboda su fitina su ta yi yawa Allah ya ce wa ulaikum da su wa'annan na karshen ba da anna lakum lalle mun yi muku alaihim akan su sultanan mubina wato hujja bayyananniya an ba ku izini na ku yaƙe su amma wancan da suke zuwan zauna lafiya da mutanen su zaman lafiya da ku wannan ku kuma ku yi kaffa kaffa da su karku ta basu. to Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu da malaman mu bukatu mu na alkhairi Allah ya biya mana kuma yau mun je gidan yari eh, mun kai sakonni da yan uwa suka tanada na kayan abinci da tufafi da littattafai mun kai musu kuma suna godiya suna gaisuwa kuma mun ga ikon Allah sosai a can kuma an yi musu kalma ta nasiha Allah ya sa su yi. kuma Allah ya sa samari ya zama darasi gare su don wayan da na shiga na gani a can gidan yari samari ne kashi 99 samari ne wani shekara 16 18 20 25 30 tsofi dai masu furfura ni dai ban kirga goma ba ba wai babu su ba akwai su duk kuma mai kai su gidan yarin rashin haƙuri da abin da Allah ya baka sake-sake kowanne ta'addanci Sashi sun zo suna nadama ɗaya cikinsu ya tashi yana magana yana kuka yana nadama yana cewa mun gane kuskuren mun tuba a taimaka man ta yau kai kana waje kuma kana da hali irin na wancan ko fiye da nashi sai da kai baka shiga hannu ba wallahi ka shiga taitayin a can babu gado babin shi tabarmin mayayi ke baka da zaɓin abinci sai abin da ya zo gabanka miyan kuka in ka sa dude ka daga zai je tsawonka yaukin har tsawonka yaukin zai je shi bai san magi ba balle kori ko onga haka ake rayuwa ɗakinsu bayan gidansu shine ɗakinsu duk tsawon katangan bayan gidan bai wuce tsawon teburin nan ba kana tugune ana ganin kanka a ciki ne me za ka yi ba za a ji muryanka ba a nan za ka shiga bayan gida ka rufe koma, ba wanda zai ji ka ka gwamnati ka je can shi ne kake yawo da kusa kake yawo da wuka da adduna don a dinga face wa mutane waya don a sace wa mutane takalma a kwace wa mata jakunkuna su a shiga taiki su yi suna neman a taimaka musu a taimaka musu da addu'a kawai da sun yi nadama cikinsu kuma abinda ya kara bani tsoro na ga wata mace mun shiga wajen mata hafiza na alkur'ani kuma insha Allah za mu yadda za ta fi tabi izinin bi izinin na, Allah ya ba mu iko me ya sa kana so ka sani ka zo da kudin taron da aka dora mata sai in gaya maka abin sai mu je mu fita yi Allah ya tsare ba Allah ya gyara halayen mu ya ga wata iyayen mu da malumanmu da kai ne, Allah ya biya